kare haƙƙin bil'adama sun soki Amurka kan matakin da ta ɗauka na dakile wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya buƙaci a gaggauta tsagaita wuta a Gaza. Amnesty International ta ce matakin ya nuna rashin mutunta girman wahalhalun da fararen hula ke ciki. Haka ma ƙungiyar agaji ta likitocin Doctors Without Borders ta bayyana ƙuri'ar a matsayin cin zarafin bil'adama. United States said that they did not support a ceasefire because they thought this resolution. Wakiliyar BBC ta ce Amurka ta ce ba ta goyon bayan tsagaita wutar saboda a ganin ta wannan kudiri ba shi da daidaito sannan kuma yana kaucewa gaskiya. Shi ma jakadan Amurka a kwamitin Robert Wood ya ce ƙudirin zai ba wa kungiyar Hamas damar kara kai hare hare akan Isra'ila. Shugabar hukumar zaben Guatemala ta yi watsi da kiran da ofishin babban mai shigar da kara na gwamnatin kasar ya yi na soke babban zaben kasar da aka yi saboda abin da ya ce kurakuran da aka samu a yayin kurga kuri'un da aka kaɗan. She said the results were final and reaffirmed that Mr. Arevalo would be. Wakilin BBC ce ta ce sakamakon da aka samu shine na ƙarshe. Sannan kuma ta ƙara tabbatar da cewa za a rantsar da zababben shugaban ƙasar Bernardo Arevalo a wata mai kamawa kamar yadda aka tsara tun da farko. mai shigar da karar leonor morales ya ce ya kamata a soke zaben saboda an tabka kurakurai tun a zagayen farko na zaben da aka yi a watan Yuni da ya wuce bisa Rivalo ya bayyana bukatar da aka yi akan kan nasa zaben nasa a matsayin yunkuri na juyin mulki wani alkalin gwamnatin tarayya amurka ya haramta raba iyalan bakin hauren da suka shiga kasar daga mexico ba bisa ka'ida ba da 'yan uwansu Dana Sabrau ya bayyana matakin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na raba dubban irin waɗannan yaran bakin hauren da iyayensu a matsayin abin da takaici da kunya da aka taba yi a tarihin Amurka. A 2018 ne aka tursasa masa watsi da matakin nasa bayan sukar da sha daga kasashe da dama. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. an yankewa wani matashi a jihar Michigan ta Amurka a hukuncin ɗaurin rai da rai ba tare da saki ba bayan samun sa da laifin harbe wasu ɗalibai hudu a 2021. Ethan Crumbly na da shekara goma sha biyar a lokacin da ya harbin da wata 'yar karamar bindiga wadda aka yi zargin cewa mahaifinsa ne bashi a lokacin bikin Kirsimetin shekarar. An zargi malaman makarantarsa da nuna halin ko kula da halayyar yaran. Da ke jawabi tun kafin yanke hukuncin a kotun. Ethan Crumley ya nemi afuwa akan abin da ya aikata. Koriya ta kudu da Japan da kuma Amurka sun ce sun cimma matsaya akan hanyoyin da za su bi wajen magance dukkan wata barazana daga Koriya ta Arewa. Masu baiwa shugabannin kasashen uku shawara kan harkokin tsaro ne suka cimma matsayar bayan ganawa da bato bayan ganawa a Koriya ta kudu. Sun ce za su yi aiki kafada da kafada wajen dakile duk wani shirin makamin nukiliya da kuma kawancen soji tsakanin Rasha da Koriya ta Arewan. ana zargin rasha da taimaka koriya ta arewa wajen harba wani tauraron leƙen asirinta na farko a watan da ya wuce to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shiru, kuma kamar yadda kil wasu suka ji a cikin labaran duniya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun soki amurka kan matakin da ta dauka na dakile wani kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya buƙaci a gaggauta tsakaita wuta a gaza amnesty international ta ce matakin ya nuna rashin mutunta girman wahalhalun da fararen hula ke ciki haka ba kungiyar agaji ta likitocin borders with wato likitocin doctors without borders ta bayyana kuri'ar a matsayin cin zarafin bil adama ga awul ahmad janyau Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ki amincewa da kudirin da ya nemi gaggauta tsagaita wuta a Gaza a hakura da hakaɗa. amurka ce ta hau kujerar naki inda je kadanta a kwamitin tsaron robert wood ya ce tsagaita wutar wata dama ce ga hamas na ci gaba da ayyukanta da ya kira na ta'addanci senior hamas official recently stated the group intends to repeat the vile acts of october 7 quote Ya ce wani babban jami'in Hamas a kwanan nan ya bayyana cewa za su maimaita mummunan aikin da suka yi ranar bakwai ga Oktoba. kuma wannan kudirin a zahiri ya nuna isra'ila ta zura ido ta haƙura kan wannan ta'addancin ba tare da ɗaukar mataki ba wannan ba zai yiwu ba kuma bala'i ne ga isra'ila ga falasina da ma yankin baki ɗaya matukar hamas na kan aƙidarta duk wata tsagaita wuta ba ta wucin gadi ba to ba a nemi zaman lafiya ba wakilin falasina a sauran majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya yi allah wadda da ƙuri'ar instead of allowing this council to uphold its mandate by finally making a clear call after two months. Ya ce maimakon kwamitin ya tabbatar da haƙƙinsa na ɗaukar matakin da ya dace bayan shafe wata biyu na kisan ƙare dangi ya zama wajibi a kawo ƙarshen wannan ta'asar. Wannan wata dama ce ta ci gaba da aikata laifukan yaƙi. Ta yaya za a yi adalci kan kisan gillar da ake yi wa mutane? Mambobin kwamitin sha biyar ne da suka kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin na gaggauta tsagaita wuta a Gaza. Amma Burtaniya ta ƙaurace baya ga Amurka da ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa. a gaida awul ahmad janyo da rahoton da ya haɗa mana to yanzu kuma sai najeriya inda rahotannin da ke fitowa daga jihar kaduna kasar ke cewa ɗaruruwan jama'a ne ke ci gaba da tserewa daga garin gidandan da ke karamar hukumar giwa da ke jihar sakamakon karuwar harara 'yan bindigar da ke ci gaba da kaiwa a garin wasu daga cikin mazauna yankin sun ce maharan sun addabi garin na gidandan inda suke kashe mutane tare da agarkuwa da su domin neman kuɗin fansa baya ga tsawwala jama'a jama'ar garin musamman manoma haraji Zubair Ahmad Kasarawa na da ci rahoton. baya ga har-haren babu kakkautawa da maharan ke kaiwa garin na dandan tsawon lokaci a yanzu labarin ya yi kamarin da ta kai ga jama'a na barin garin zuwa wasu wurare da ke da damar tsaro wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya ce kwana shida suka shafe kullum sai yan bindiga sun shiga garin wallahi kullum mutanen nan sai sun shigo sun yi harbe-harbe a ɗauka a yi abin da aka dama wallahi su ɗauka su tafi muna kwana cikin ɗarɗar wallahi yanzu halin da muke ciki a gidan da ina da laifin na da muna cikin yini da damuwa. Ina gaskiyar ce wadda ake akwai magidanta da sauran mata da yara da ke barin gari. A yanzu magidanta da yara musamman mata yanzu in kaga mata da yara yadda suke tafiya wallahi abin sai ya baka tausayi. Ba ma su san inda za su je ba kawai dai ana cewa ne saboda tashin hankalin da jama'a so gani an kwana cikin firgici. wayewan gari kawai an zo bakin gari an samu mutane an kashe ana ta buɗe wuta Allah da ikon shi Allah ya sa aka yi sallar juma'a ne amma dai an yi hudu ba ga jira dai dan da na aka yi shaf aka tashi don a gabatar da ibada ya ainihin kasancewar jami'an tsaro a nan garin na kidandan eh, jami'an sojoji sun kawo mana ɗauki dan su ma jami'an sojojin gaskiya sun yi kokari sun gasu fita da su sannan suka dawo ni na tabbatar da bikidan da kilomita daya sai ka sami maharan gaskiya kilomita daya gwamnatin tarayya da ta jiha taimake mu saboda tsakani da Allah mu abin da muke tunani kamar kidan da ma mu an yada da ne an kyale mu mu kamar ba yan Najeriya muke ba saboda duk irin wannan cin kashin da ake mana a ɗauki mataki sai a ce mana za a zo za a zo a ɗauki mataki ma wallahi kullum shiru abin yake faruwa mun kai koke mun kai kamata mu kai kuka wallahi muna zuwa wasu mazauna garin na cewa ba gidan kadai ke fuskantar har-haren ba har da makwabtan garuruwa kamar yadda wannan magidanci ya bayyana mini ba ma na cikin garin gidandan kadai ba da gidandan wasu ne amma hatta na kauyukan ma tun su ga na gidandan suna barin garin su ma na kauyukan da suke makwabtaka da gidandan ma suna tafa su kayan su saboda tun da ka ji ce wasu suna kokari su bar garin to kaga wanda ke kuma kauye kuma da bai kai gidan ba shi kuma ya zama bai kasu su da suke cikin daji kusa da su da akwai wurare daban da su da irin su kurkuku. doka irin su yuna dokar yuna irin su mugaba da dai sauran wurare daban-daban da suke makwataka da wanda suke kashin wadda. Na tuntube mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ta wayar tarho domin neman karin bayani sai dai har kawo haɗa wannan rahoton ban same shi ba. Garin na gidan dandai ya kwashe tsawon watanni yana fama da matsalar farmakin 'yan bindiga inda galibin lokuta sukan ɗora mutane haraji musamman manoma abin da ya shafi garuruwan makwabta da suka haɗa da fulawu da Kirawa. Zubairu Ahmad Kasrawa BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan kasuwa a kasar suka fara kuka dangane da yadda ake samun yawancin mutanen da ke amfani da kudaden jabu da ke siyan kaya a wajen su. 'Yan kasuwar na wannan koke ne a daidai lokacin da shi ma babban bankin na Najeriya CBN yake jan hankalin 'yan kasar da su yi hattara da jabun takardun naira musamman kudaden da ake kashewa a wuraren sayar da abinci da sauran cibiyoyin kasuwanci a kasar. Kasuwar Kantunkuri da ke Kano na ɗaya daga cikin inda 'yan kasuwar ke kokawa da wannan matsala. Karhoton Khalifa Shehu Dokaji. Shugabancin kasuwar kantin kwari da ke Kano ya ce da dama daga cikin 'yan kasuwar ta suna yawan kawo musu koki na yadda ake ba su jabin kuɗaɗe a yayin da aka zo siyan kaya wajen su. Mansur Haruna ɗan shi ne kakakin ƙungiyar ta kasuwar kantin kwari ya ce a 'yan watannin nan sukan samu rahotanni na faruwar wannan matsala fiye da sau uku a kowane sati. to in Allah ya da nan ba nan babu kwana hudu zuwa biyar da suka wuce akwai wani bawan Allah da aka zo masa da kuɗi ya kai wajen naira dubu ɗari da wajen tamanin da wani abu wanda ya zo ofis ya same mu da ishu na cewar ga wasu sun kama kuɗi aka iya yadda za a iya wajen kama su ba iya kama su ba sai riga sun tafi da kayansa ya kama su da kuɗi wanda ba su kamata ba. To kamar wani irin nau'in eh, kuɗi ne? Yan dubu dubu ne aka zo da take za a ganta tana da ɗan kamar san haka tana da bali da gani ka san ba kuɗi ne ba sababbi aka zo da su aka haɗa ma da tsofi a ciki kuma a baya ma akwai sam da yawa akwai layuka da yawa da ake irin wannan masu